tofa turkashi rahotanni da dumudumin su da suke tsake iske mu a yau litinin shida ga watan biyar ɗin shekarar 2024 bayan da jamhuriyar Nijar Mali da Burkina Faso ƙasashen yankin Sahel suka kori rundunar sojojin ƙasar Amurka da na Faransa a yanzu haka dai a cikin tarayyar Najeriya ta ƙaddama ta ɓarke da kuma wani sabon rikici kan yunkurin da shugaban ƙasar Najeriya kuma shugaban ƙungiyar ECOWAS Bola Ahmad Tinubu yake yi wajen karɓar rundunar sojojin ƙasar Amurka da na Faransa inda yake yunkurin ba su sansani a Najeriya. Wannan lamari dai yana haifar da baya da ƙura yayin da al'umma suka fara tir da Allah wadai akan wannan lamari. kamar yadda za ku ji a jamhuriyar Nijar ma dai takaddama ce ta ƙara ɓallewa tsakanin rundunar sojojin ƙasar Amurka da na ƙasar Rasha sakamakon shigowarsu da suka yi a cikin wannan mako da kayan yaƙi tare da jirage wanda Birgediya Janar Abdulrahmani Tani ya ba su mutsuguni a kusa da sansanin rundunar sojojin ƙasar Amurka. Kai dai kawai mai sauraro gyara zama ka biyo mu a sannan a hankali daki-daki dalla-dalla domin jin cikakkun labaran da muke ɗauke da su a yanzu haka fatan mu dai Allah ya tashe mu alkhairi Allah ya mana gam da katar danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da kasancewa tare da mu a koda yaushe cikin wannan tasha ta mai albarka mun gode sai a yi sauraro lafiya ga dai rahotannin 'yan jam'iyyun adawa a cikin tarayyar najeriya sun buƙaci da a kai ga kasuwa bisa batun maida sansanonin sojan amurka da faransa zuwa tarayyar najeriya daga abuja wakilinmu ubale musa na ɗauki da ƙarin bayani can a takarda da har zuwa yanzu masu mulkin tarayyar najeriya masu ayyana ainihin su ci karɓar sojan faransa da na amurka da sojan nijar su kora ba to sai dai kuma kama daga yan boko ya zuwa jami'u na adawa lokacin na tarayyar najeriya ta ɗauki ɗumi bisa kafa sansanonin sojojin ƙasashen guda biyu jin mulkin Nijar da ma bakar siyasan yankin da ya ce ta kai ga rushe sansanonin da tasirin gaske cikin batun tsaro da masu cikin batun tsaro da masu siyasa yankin Sahel to sai dai kuma daga dukkan alamu kokari na mai da su zuwa tare na Najeriya na jawo muhara mai zafi cikin kasar da ke fadin ba hali Muhammad Ishaq ne na zaman kakacin jami'ar PRP da kasa yamma kuma da ta bi sauran jam'iyyun adawa tare da Najeriya bisa matakin da ke ɗauka hankali a halin yanzu. Najeriya ƙasa ne mai cin gashin kanta kuma a matsayin mu na ƙasa mai cin gashin kanmu bai kamata a ce wata ƙasa ko wasu ƙasashe su zo sun ajiye mana rundunar sojoji su cikin mu ba domin wannan zai iya shafa harkokin tsaronmu tattalin arzikin mu, arzikinmu mu na cikin gida da kuma ma wasu ƙasashe makwabta ganin cewa wayannan sojoji an koro su ne daga ƙasashe irin su Nijar Mali da Burkina Faso mu kuma a zo a ce mun zo mun ajiye su a cikin ƙasarmu. Duk da burin inganta tsaro kwararo cikin yankin sahel da yi a cikin tarayyar najeriya da daman gaske na kallon sansanonin sun saba ka'ida ta siyasa da ma batun tsaron al'umma ta kasar farfesa kamilu sani fage dai na zaman gore ga batun siyasa ta kasar kuma ya ce irin alaƙar da ake shi da kula bai taimaki kasashen da sun kula ta a baya ba duk kasashen da aka yi su mai ido ba kamar yadda aka a iraki a rinka cin mutuncin yan kasar haka kuma idan ka duba ko da Nijar ma dalilin ɗaya da yasa suka kore su shine cewa zaman su na shekara da shekaru bai hana tashe-tashe tashe hankali ba sai ma kawo su iri daban-daban kurtun amerika ya fi general ɗin ita nijar ɗin mukami da kuma 'yanci ga alaƙa da ke da tsamari kanin ita na amerika da rasha wanda ya sa rasha take shigowa ta taimaki kasashe kamar irin su Nijar ɗin su Burkina Faso to kaga wannan zai karya waccan matsaya tamu ta Najeriya wacce shekara da shekaru muke yin ta wato ta 'yan kasashe ba ruwan. A baya dai tarayyar Najeriya ta nasarar kulla kawance da Ingila bisa batun tsaron a shekarun 1960 kafin a dawa da muradin gwajin jiragen da Ingila a tarayyar Najeriya ita da sa gwamnatin ta fara ɓalewa soke yarjejeniya mai tasiri. kuma kokarin sake kulla sabuwa da kasar amurka a gwamnatin obasanjo ta kare ba nasara sakamakon adawar manyan hafsoshi na tsaron na najeriya a lokacin shi ma dai shugaba umar yar addu'a ya sa kafa ya fatali da kokarin amurkawa na kafa da kwatar rundunar amurka da ke kula da kasashen afirka kabiru adamu dai yana zama shugaba na kamfanin bitcoin consult kamfanin da ke takarawa cikin batun tsaro a yankin sahel da burin abin da take santa cimma take yi eh, misali eh, za ta ce kafa demokrasiya kare muradun kasanta da sauransu to ba dole bane ya zan wayannan muradu da bukatocin nata ya dace da muradi da bukatocin kasan da aka kafa sansanin to kage kenan eh, mai yiwa ita take boruwa amma ita wata kasar da aka din ba ta boruwa a cikin mutum, da disamban bare da kasar faransa ta kula sansanin da ke nijar din yayin kuma da amurka ke shirin kwashe har ta sojan dubu daya bayan shara shekaru ne goma sha daya a nijar din shi masu mulki a nijar sun shaida wa amurka cewa ta kwashe dakarun ta su kusan dubu daya daga kasar wadda har zuwa lokacin da aka yi juyin mulki bara ya kasance babbar kawar amurka a yakin da take da 'yan tada kayar bayan masu ikirarin jihadi mayakan dai sun kashe dubban mutane tare da raba wasu miliyoyi da gidajensu matakin rundunar sojin rashi na tura dakaru zuwa sansanin sojin sama na ɗari da ɗaya a kusa da filin jirgin sama na jori hamayan da ke mai ya sanya dakarun manyan ƙasashen biyu zuwa kusa da juna a wani lokaci da hamayar diplomasi da ta soja ke daɗa kamari saboda yakin ukraine lamarin ya kuma bijiro da tambayoyi game da makomar kayan aikin da amurka ta kakkafa a niger bayan janyewar dakarun nata bayan juyin mulkin da yi sojojin amurka sun kwashe wasu dakarunsu daga sansanin inda suka mai da su zuwa sansanin sojan sama na 201 da ke can birnin agadas da yake jawabi yayin wani taron manema labarai a hawaii sakataren tsaron amurka ya ce lamarin bai sanya su damuwa game da tsaron lafiyar dakarun kasarsa ba uh, yan rashin suna wani bangare ne daban ko ba su da hanyar kaiwa ga dakarun amurka ko ta shiga wurin kayan aikin wannan wani abu ne da kun san cewa bari dai na ko yaushe ina mayar da hankali wajen tsare rayuka da kare dakarunmu abinda zamu ci gaba da dubawa amma yanzu ban ga wani muhimmin lamari game da kariyar dakarunmu ba amurka dai ta turo ni janar mai tauraro biyu zuwa niger don shirya janyewar dakarunta cikin tsari da kwarewa kamfanin dillancin labarai na reuters ya ce ofisoshin jakadancin niger da na rasha ba su mai da martani ga neman jin bahasi da ya aika musu kan wannan al'amari ba sai dai an jiyo mai magana da yawun fadar kremlin dmitry peskov yayin wani taron manema labarai a moscow na cewa rasha hada da cigaba da aiki da kasashen afirka Muna bunƙasa dangantakar mu ta kowace fuska da ƙasashen Afirka ciki har da fannin tsaro. Suna da sha'awar hakan mu ma kuma muna da ita. Don haka za mu ci gaba da bunƙasa alaƙar mu da su. An dai tilastawa Amurka da abokan ƙawancen ta ficewa daga wasu ƙasashen Afirka bayan juye-juyen mulkin da suka kawo sojoji waɗanda ke Allah Allah a sinisan da kansu daga gwamnatocin yamma bayan yunkurin janyewa daga Nijar dakarun Amurka sun kuma bar kasar Chad a 'yan kwanakin nan yayin da aka kori da karin Faransa daga kasashen Mali da Faso a cikin watan jiya kuma sojojin rashi masu ba da horo sun sauka a Nijar tare da na'urar tsaron sararin samaniya da sauran kayayyakin aiki bayan wata tattaunawa tsakanin shugaban mulkin sojin Janar Abdurrahman Chani da shugaban Vladimir Putin na Rasha to wannan kenan Mai sauraro tun a fara dai kun ji rahotannin da muke ɗauke da shi bai wuce takaddama da ta ɓarke a Najeriya ba. Bayan da jamhuriyar Nijar, Mali da Burkina Faso suka kori rundunar sojojin ƙasar Faransa da na Amurka daga su. wanda a yanzu haka dai Bola Ahmad Tinubu ke shirin bawa rundunar sojojin ƙasar Amurka da ƙasar da ƙasar Faransan sansani domin su kafa a Najeriya. Lamarin dai ya sa al'umma na turda Allah wadai akan wannan lamari domin duk abin da ya koro bera daga rami ko mu ce daga ruwa ka san dai wannan lamari babba ne wannan lamari dai 'yan Najeriya na ganin cewar wannan ba abu ne wanda zai haifar da ɗa mai ido ba yadda aka kori sojojin daga ƙasashen yankin sahel irin su nijar mali da kuma burkina faso bai kamata a ce a Najeriya a ba su matsuguni ba wanda a yanzu haka dai halin da ake ciki a jamhuriyar Nijar ana nan takaddama na barkewa yayin da rundunar sojojin kasar Rashan suka kafa sansanin su a kusa da sansanin rundunar sojojin Amurkan wanda a cikin rahotannin dai kun ji yadda take wakana tsakanin sojojin kasar rasha da sojojin ƙasar Amurkan yayin da wasu daga cikin al'umma ke ganin wannan kora ce da hali ake shirin yi wa Amurkawan yayin da wasu kuma ke ganin cewa rikici ne sabo wannan lamari dai komai ka iya faruwa a jamhuriyar Nijar ɗin tsakanin sojojin ƙasar Rasha da sojojin ƙasar Amurka wanda muke roƙon Ilahu Jalla mai duka ya kiyaye ya kuma kawo ƙarshen wannan rundunar sojojin ƙasar Amurka domin ba alkhairi bane a ƙasashen yankin Sahel da ma ƙasashe da ma rundunar sojojin ƙasar Faransa a Najeriya kuma wani abu dai mai kama da san zuciya da kuma san rai irin ta gwamnatin bola ahmad tinubu suna neman jajibo dakarun sojojin kasar amurka da ma sojojin kasar faransa don ba su matsuguni a najeriya tuni dai tarka-tarka ta balle a yanzu haka to muna fatan ilahu jalla mai duka ya tabbatar mana da alkhairi a najeriya jamhuriyar nijar mali da burkina faso da dukkan kasashen al'ummar musulmi ya kuma kawo ƙarshen yahudawa da yahudancin su ya kawo ƙarshen kafirai da kafircin su ya kuma kawo ƙarshen azzaluman cikin mu da zaluncin su munafukan cikin mu da munafircin su shugabannin mu marasa da'a marasa kyautatawa al'umma Allah ka kawo ƙarshen su ka zauna mana da ƙasashenmu lami lafiya mai sauraro da wannan zamu ce mune maka fatan alkhairi sannan kuma mune maka marabalale marhaban da kasancewarka a cikin wannan tasha ta mai albarka domin ci gaba da kasancewa tare da mu danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar kararrawa a cikin wannan tasha ta mai albarka haka zalika idan kana da wani batu tsokaci ko wani rahoto ka iya dauno mana shi ta wannan lambar whatsapp din tamu kamar yadda kake gani mune maka fatan alkhairi tare da fatan ilahu jalla mai duka yayi mana gamdakatar da wannan zamu ce bi salam a huta lafiya daga tashar Hausar mu TV sai mun ji daga gare ka